أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da tasirin da ibada take da shi a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma gyara ɗabi'u insha Allah wannan darasi ma ƙarasawa ne a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin bayanan da suka gabata mun yi bayanin sashen ayoyi na alkur'ani masu girma wanda suka yi bayani dangane da tabbacin wannan hakika wato na tasirin ibada a cikin al'amarin gyaran zuciya insha Allah yanzu ma cikin wannan darasin za mu ƙara ambaton sashen ayoyin na alkur'ani wanda suke ƙara tabbatar da wannan haƙiƙa wannan al'amari na irin muhimmancin ibada da kuma tasirin da take da shi a cikin amaliya na gyaran zuciya da kuma gyara ɗabi'u muna da aya a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut aya ta 45 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma ka tsaye da sallah saboda lallai ita sallah tana hani daga alfasha da kuma almunkar wannan aya mai girma tana daga cikin ayoyin da suke nuna mana muhimmancin sallah da kuma irin taimakon da sallah take iya kawowa a wurin nisantan alfasha da kuma nisantan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya keke idan mutum ya nisanci alfasha kuma ya nisanci abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ki to ya rabauta kuma ya cimma gori ya cimma abin da ake fata kuma ake bukata da shi watan kenan nisantan alfasha da almunkari shi ne zai kusatar da mutum ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai ba mutum kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai sa mutum ya samu kanshi a cikin alkhairai da kuma abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da su amma wannan hakika kamar yadda malaman akhlaq dewa suke bayani idan muka ɗauki wannan aya ɗin mai girma muka kwatanta ta da yanayin da musulmi suke rayuwa a yau sai muga cewa kamar babu ittifaki babu dacewa tsakaninsu ba mu da shakka akan Allah subhanahu wa ta'ala hakanan ba mu da shakka akan alkur'ani mai girma hakanan ba mu da shakka akan manzon tsira Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo da wannan alkur'ani saboda haka kenan ina ne matsalar take me yasa ne babu tawafuk babu dacewa tsakanin rayuwar musulmi a yau dangane da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wannan aya mai girma wanda muka ambata domin aya ta ce lalle sallah tana hana alfasha amma da yawa daga cikin musulmi muna ganin wanda suke sallah yau da kullum akwai waɗanda sallan jam'i bai wuce su ko wanda sallah a harkar lokaci bai wuce su amma kuma za ka iya ka same su a cikin nau'o'i daban-daban na alfasha za ka iya ka same su a cikin nau'o'i daban-daban na almunkari me yasa kinin matsala ba cikin wannan aya take ba matsalan ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ba ne matsalan ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ne matsalan ba daga alkur'ani ba ne matsalan daga shi kan kan shi mai sallah ne shi ne bai kiyaye sallah ba da dokokinta shine bai kiyaye sallah ba da ladubbanta sai zamanto ya rasa wannan tasirin da sallah take dauke da shi mun san cewa duk abin da ka jingina gare shi kana samun tasirin shi <clears throat> yanzu abin ka ɗauki ruwa ne ka aje kan wuta zai samu tasirin wuta zai zamanto ya tafasa in abin ka aje ƙarhe ne baƙin ƙarhe kusan wuta sannu sannu za ga ya fara zama ja yana tasirantuwa da wannan wuta ɗin in abin ka samu ruwa ka sa a cikin firji a wurin glass an samu ɗan lokaci za ka samu ya riga a zama glass ya ɗauki tasirin wannan sanya sau da duk abin da ka kusanta kana samun tasirin shi amma sallah da take mafi muhimmancin ibada a musulunci kuma mafi girman ibada a musulunci wanda ya zo cikin hadisai wanda ke nunawa sallah idan ta karɓu to dukkanin sauran ibadodi su ma sun karɓo. amma idan sallah ba ta karɓu ba to duk abin da kun ba sallah ba na ibada shi ma za a yi watsi da shi kenan tabbas sallah yana da wannan tasirin na idan mutum ya kusance ta da haƙiƙaninta ya yi iltizami da dokokinta ya yi iltizami da ladubbanta tabbas sai sabon wannan tasirin wannan tasirin kuma shine nisantan alfasha nisantan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake watan duk wani babban zunubi duk wani kabira duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ki idan sallan mutum ya gyaru ya yi ta a cikin lokaci ya yi ta a cikin jam'i ya kiyaye sharuɗanta ya kiyaye hukunce-hukuncenta ya kiyaye ladubbanta tabbas zai samu wannan tasirin zai ga cewa duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala bai so to zuciyar shi ba ta so duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala yake ki zuciyar shi tana ki amma in ya zamanto mutum yana sallah kuma bai ga wanga tasirin ba kenan abin da ya kamata shine ya waiwaye kanshi kuma ya bincika kanshi aya dai tana wurinta kuma maganan Allah subhanahu wata'ala ne baya tashi haka al'amarin yake kenan lazim ya zamanto musulmi a wannan rayuwar da muke a yanayin da muka samu kanmu a yau ya kamata ya zamanto mu ya kawo kanmu mun bincika kawo kanmu domin addini wanda ya inganta addini ingantacce tabbaka shi yana da tasiri masu tarin muhimmanci wanda mutum zai gani babu saɓani tsakanin abin da ke faruwa da shi da abin da Allah subhanahu wa ya alkawari amma idan ya kasance mutum ya ga Allah subhanahu wa ya yi wasu alkawula kan wasu ibadodi kan cewa ga irin tasirin da mutum zai iya samu saboda ibada kaza ga irin nasarar da mutum zai iya samu saboda ibada kaza sai kaga mutum ya je ya aikata wannan ibada din kuma bai ga waɗannan natijojin ba to ya kamata ya zamanto mutum ya kan kanshi ya yi bincike dangane da wannan ibadan nashi hanya ko ya yi shi daidai hanya ko babu inda ya kasa inda ya takaita ko ya wuce iyaka kenan a nan cikin wannan aya mai girma maudu'in da muke bayani a kansa shine ibada tana da tasiri wurin gyaran zuciya kenan cikin wannan aya ɗin mai girma za mu iya ganin muhimmancin sallah muhimmancin sallah kasantuwanta mafi girman ibada mafi muhimmancin ibada cikin ibadodi na musulunci idan aka yi ta bisa kan dokokinta da ladubbanta to za ta kasance ta nisantar da mutum daga alfasha kenan nisantar alfasha kuma ba ƙaramin al'amari ba ne a cikin fagen gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya da gyaran ɗabi'u idan mutum ya nisanci alfasha lallai ya yi babban aiki kuma ya wuce babban mataki daga cikin matakan da ake bi wurin gyaran ɗabi'u da kuma neman kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hakanan idan mutum ya nisanci almunkar abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ki shi ma ya yi babban tako ya ci gaba a fagen tarbiyyar zuciya da kuma gyaran ɗabi'u kina wannan yana nuna mana wannan hakika al'amarin haka yake ibadodi na musulunci duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi yana da tasirin da yake da shi wurin gyaran zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya hakan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani da shi yana da tasiri wanda yake shi ma salbi wanda yake badawa cikin amaliyin gyaran zuciya idan mutum ya kasa nisanta abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ce nisanta to bayan da za a yi zamanto ya gyara zuciyar shi bayan da za a ce ya tarbiyantar da zuciyar shi bayan da za a ce ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wataala kenan wannan hakika ne wanda yake muna ai fahimtar shi a cikin wannan aya mai girma hakanan muna da aya a cikin suratul ma'arish aya ta sha tara zuwa aya ta 24 cikin wannan sura mai albarka inda Allah subhanahu wata'ala yake bayani dangane da mutum da kuma irin ɗabi'an da Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum a kai da irin garizan da mutum yake tattare da shi da irin sifofin da mutum yake ɗauke da shi wanda abin da zai shiga tsakanin shi da waɗannan sifofin kawai shine ibada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal insana khuliqa halu'a iza massahu sharru jazu'a wa iza massahu alkhairu manu'a illa almusallin allazina hum ala salatihim da'imun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi akan ɗabi'a akan gariza na yawan kwaɗayi wata mutum halu ne wata haris mai yawan kwaɗayi to abin da ya gani yana so Ɗabi'a mutum ne haka aka halicce shi Allah ta'ala ya ce daga cikin miyagun sifofin shi menene iza masahu sharru jazu'a idan wani sharri ya same shi idan wani musiba ya same shi sai ya kasa haƙuri sai ya raki ya kasa ta wannan sharri ya kasa tahammulin wannan musiba din wa iza masahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi Allah ya buɗe mai ƙohohin rahamansa ƙohohin ni'mominsa sai kasance manu'a wata mai ruwa bai son ya zamanto ya bada bai son ya zamanto ya taimaka ma wani ya yi son shi kaɗai ya riƙe kasance shi kaɗai yake da wannan sifofi ne miyagun sifofi daga cikin mutum sifofi guda biyu raki da kuma rowa amma ya za a yi mutum ya zamanto ya yi takhallusi ya kubuta daga waɗannan sifofi abin zargi guda biyu da raki da rowa sai Allah subhanahu wata'ala ya istisna'in wasu mutane daga cikin mutane wanda suke ɗauke da wannan sifa saboda mutum zai iya yaƙe miyagun ɗabi'un da suke tare da shi zai iya zamantu ya samu su iyaka kuma dama Allah subhanahu wa Allah subhanahu halicce waɗannan gara'iz ne a cikin mutum saboda ya jarrabe shi kenan yayi jihadun nafs shine ma akbarul jihad mafi girman jihadi shine jihadul akbar mutum ya zamanto ya yaƙe kansa gariza ne wanda yake tare da shi zamanto mutum yana da saitara a kansu yana sa musu iyaka ba ya sake su ya zamanto sun sha shi inda suke so sai Allah ta'ala ce illal musallin sai kawai waɗanda suke masu sallah watan su ne waɗanda suke iya tahammulin musiba su ne waɗanda suke iya tahammulin sharri su ne waɗanda suke iya tahammulin abubuwan da ake ƙi wanda suke samun mutum a cikin wannan duniya ɗin suke iya haƙuri suke iya nisantan raki su ne waɗanda idan sun samu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe musu ƙohon arzikinsa ba su riƙewa suna taimakawa suna fidda haƙƙin shi kuma suna taimakawa bayan Allah subhanahu wa ta'ala amma su kan kansu masu sallan su wane ne wanne daga cikinsu Allah ta'ala ce allazina hum ala salatihim da'imun wanda su kasance masu dawama akan sallolinsu wato sun kasance suna tabbata akan sallolinsu ba yau su yi ba gobe za su yi ba wato sun kiyaye dokokin sallah sun kiyaye ladubban sallah kuma sun dawama akan shi saboda dawama akan aiki shine ke da matukan muhimmanci ko da kaɗan ne kamar da ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ke cewa mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah subhanahu wataala shine aikin da mutum zai dawwama a kansa ko da ku wannan aikin ya kasance kaɗan ne kenan dawoma kan sallah da lizimtan dokokin sallah da laduban sallah yana daga cikin abubuwan da suke kawar da raki da rashin hankuri a cikin zuciyar mutum yana daga cikin abin da yake kawar da rowa a cikin zuciyar mutum kenan wannan ayan ma tana nuna mana kenan tasirin sallah tasirin ibada wurin gyaran zuciya da kuma kawar da miyagun ɗabi'u da kuma gyara ɗabi'u da kuma neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayansa masu lizimtan ibada kuma ya ba mu tasirin da yake cikin wannan ibada din taimake mu wurin gyaran zukatanmu da kuma neman kusanci zuwa gare shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين